Shugaban ƙasar mawaƙan Najeriya Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rara kenan tare tawagarsa a lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya a gidan mariganya Hajiya Saratu da Daso wacce ta rasu a kwanakin da suka gabata inda ya bayyana cewa wannan jaruma tabbas ta zama jigo ga al'umma inda cikin alhini ya isa da saƙon ta'aziyarsa ga ɗaukacin al'umma arewacin Najeriya baki ɗaya. الله من تقبل من ذنبك وما تأخر واهدنا لما يجوز عليك واهدك الصراط المستقيم ويبصرك الله بصرا بصرا من الله وفتح كبير ربنا فتح بيننا وبين الأولياء الحق والتقييم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك أنت السميع الدعاء ziyarar da ya kai a gidan jarumar yatar da 'ya'yanta, 'yan uwanta da kuma abokanan arziki inda ya musu jaje da kuma ta'aziyya bisa wannan gagarumin rashi da aka yi na har ta Saratu da su. Tabbas Dauda hutu Rarara ya kasance mutum mai aiki da ilimi da kuma amfani da irin damar da Allah ya bashi wajen sauke nauyi da kuma haƙoƙa da ke kansa. Wannan ziyarar tabbas al'ummar jihar Kano sun jinjina masa tare kuma fata alkhairi a gare shi. inda daga ƙarshe mata addu'a da kuma fatan Allah Ubangiji ya sa aljanna ci makomarta tare da kuma fatan Allah ya gabata mata kurakuranta da kuma Allah ya sanya albarka ga ɗaukacin zuri'a ta bari. Me na kura ayi a kai game da wannan ziyara?